to wai ko dai sa ya manta an kai sadaki an yi komai kwanaki kawai rage a yi bikinsa ne har fa an yi jere duk dakunan su hoton yarinyar da zai aura ne ya iyayenta za su ji me zai ce da masoyiyarsa mai son sa da ƙaunarsa wacce a kullum da ita yake kwana da ita yake tashi amma rana tsaka a ce ta ji batu mara daɗin ji da faɗa ya zai da rayuwarsa ne wai ina zai je ya ji daɗi me yasa abu yake masa haka ne ko dai baya ƙaunarsa ne da son ci gabansa ne tunda sare ya san wacce yake neman ƙaƙaba masa barazana ce a rayuwarsa da tattalin arzikinsa da yanzu ya wuce yadda yake a yau amma abba bai gani ba ya rufe idonsa a kan wacce a kullum take bin sa da sharri take neman ganin bayan abin da ya mallaka yarinya karama sai mugun hali amma a ce wai ita zai aura yau ya shiga tara ma ba uku ba ina zai shiga ne ina zai gudu ya kare kansa daga sharrin wannan yarinyar saboda ba alheri ba ce a gare shi sharri ce babba to yanzu ya zai yi nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya yi tunanin ko can ƙauye za shi ya sanarwa kakasa. to idan ya je ma ya yi aikin banza saboda munna ma za su yi su ce zumunci ya daɗa ƙulluwa saboda suna son sharif sosai ta yaya zai ɓullo wannan al'amarin yana hawaye bai sani ba har asuba bai ko ba sai bayan da ya yi sallah ya ɗauki wayar sai kira gimbiyarsa kama jira take sai kawai ta fashe masa da kuka ta ce na gode da cin amana ta da aka yi ba kuma zan taɓa yafe maka ba sai ta kashe wayar gaba ɗaya ta zari sim ɗin tare da karya sim ɗinta ta kwanta ta ci gaba da kuka ga gidan nasu ya cika fam da 'yan uwa da abokan arziki su ma haka ba su runtsa ba da abu ya je gidan ya ba su haƙuri ya ce ya yafe komai su gafarce shi da ɗansa ya kuma ƙara wa uban amarya kuɗi shi kuma sai godiya yake yi ya ce ba damuwa ya yarda da ƙaddara dama ba mijinta ba ne to da yake dama shi ba son auren yake ba ya fi son ta auri wani alhaji sanusi mai kuɗin gaske ne yana hangen za su caɓa sosai sai kuma taƙi ta ce sai salisu yanzu kuma faɗuwa ta zo daidai da zama ɗaura auren zai yi ba zai bari a watse haka ba dama alhajin jira yake shi ko gogon kamar ya sa hannu a kai ta kurma ihu kawai ko zai ji sauƙi a ransa ya yi ta neman layinta ana cewa a kashe ya tashi da zuma zuwa gidansu sai yake cibis da abba a falo suna magana da mama katume a kan biki tana masa lissafi ya tsuguna ya gaida su mama katume ta tsira masa ido duk ya fada tausayinsa ya kama ta ta yi wata ajiyar zuciya sai suka haɗa ido da abba ya kalli ya salisu ya ce ina za ka je da safen nan naga ka fito da sauri don na san ba zuwa ka yi gaishe mu ba ya salisu yi shiru bai ce komai ba abba ya ci gaba to ka koma ɗakin ka idan ma kana shirin zuwa wajen yarinyar nan ne na gama da iyayenta dama na samu labarin ubanta akwai wanda yake so ya bata ba kai ba shi wancan mai hali ne sosai ya fi ka, su kuma masu son abin duniya ne ko ta aure kama matsala za ka samu babba sannan a na ƙarshe na gano tana bin maza salisu ya dago da sauri abba ya ce kwarai da gaske gani da ido ya fi ji na gani an gaya mun ina zaton suka ce kawai saboda aure ya gaji hakan amma da ido na na ganta ba sai na tsaya wani tone-tone ba ko da a ce yau ba salsabila za ka aura ba dole ka fasa auren nan ba zan haɗa iri da su ba yayi salisu ya ce a ransa an yi gudun gara kenan an faɗa zago ashe magana ta fito abba ya ji ya ce ba a fada zago ba saboda duk wani bincike na yi a akan yata salsabila kai dai ba ta da rigimata na san za ka ce har club tana zuwa da fati amma duk na yi kwakwaran bincike ba ta da wata matsala da ta danganci iskanci ana dai zarginta ne kawai ya ya dafe kai cikin damuwa ya ce to na gode abba ya wuce ɗaki ya fada a gado idan sai kada ya yi ja baya tunanin zai iya zuwa ofis yau kansa ko kamar zai rabe biyu don azaba ina ma zai yi kuka zuciyarsa ta yi sanyi da zogin da take masa waye bai san shashancin yarinyar nan ba amma saboda son kai a bai rufe ido ya aibanta waccan da ba ruwanta da samari sai ya bi wannan tsohuwar kilakin da sunan na tsatsiya to ta ina ta kasance na tsatsiyar sau nawa yana ganinta a motar samarinta su fita sheke ayyarsu su dawo kuma ubanta ba zai tsawatan mata ba sai ma yabo ya ce mijinta ɗan birnin tarayya ne ke kala abuja ce ina zai sa kansa ya ji daɗi a haka allah ya taimake shi bacci ya yi awon gaba da shi to a kwana a tashi jinjiri ango ne in ji hausawa kuma haka ne Yau dai an ɗaura auren Salsabila da Salisu bisa sadaki naira dubu hamsin akwatinta goma sha hudu kaya ne sai wanda ya gani papa ya kashe mata kuɗi kamar baya su. kayan ɗakin ma a dubai shi da ita suka je suka zaɓo duk da baya ƙauna auren amma ya ce dole ne ya kashe mata kuɗi a ɗakin aurenta tunda domin ita ake nema ba don wani ba amma ba wata bid'a da aka yi shi ma kabiru ya taka rawar gani shi ya saya mata su fridge gas ɗinta uku yar gata fridge uku haka talabijin kaya dai kamar na amare uku haka aka yi duk da an yi shi a ƙwararren lokaci amma bai hana a kashe kuɗaɗe ba shi ma abba wato baba tari ya yi mata kayan ɗaki amma abin haushi sai ya salisu ya ce waccan yarinyar da zai aura aka fasa ba su kwashe kayansu ba a yi haƙuri sai sun kwashe da bai magana sai mama katumi ta ce a'a a basu su ji da abu guda aure ne dai an ɗaura sai ya nemi wani gidan ko na haya ne amma ba haka abu ya so ba ni kuwa na sha kwalliya na yi kyau ina ta munna amma kawai sai na ji wai ba can birnin tariya za a kai ni ba saboda akwai kayan wata a ciki na fashe da kuka na samu fafa a ɗakinsa ya yi tagumi idonsa ja ina shiga na fada jikinsa na sa kuka na ce fafa ka ji wai ba abuja za a kai ni ba a nan za mu zauna wai akwai kayan wata a ciki ya rungume ne yana lallashi ya ce sai da na gaya miki karki auri yaron nan yana so ya wulakanta min ke ne idan ba haka ba ta yaya wannan uban kayan a ce za a kwashe duka ba wai kawai a basu tukunna ba an rasa gidan da za a kai ki yanzu haya ake ta nema da mutunci na da komai a ce yata a gidan haya za a sa ta kamar ina neman kai da ke ke ce kika janyo min wannan cin mutunci ai ni ma mun muntari ne ya bugo yake sanar da ni wai a yi haƙuri yanzu ya sa a gyara ɗaya daga gidajensa a saki ko zuwa jibi ne za a yi fenti a ja wuta domin babu na sake fashewa da kuka na ce to me zai hana ka saya min gida kawai mu tare ya daka min tsawa ya ce wani irin tsinannen so kike wa yaron nan ne haka da ba za ki yi haƙuri su nemi inda za su saki ba sai kin kuma zubar da ajin ki a karo na biyu ko na tashi a jikinsa na zauna ina kuka na ce fafa gidan fa zai zama mallaki na ne ba na shi ba kuma da a sani a gidan haya ai gara a ce kai ka siya min a matsayin kyauta aure na yi shiru yana jina ya ce to naji tashi ki share hawayenki zan yi shawara da matata tukunna sai na dago na kalle shi na ce papa wacce ce matarka ya kalle ni shi ma cikin mamaki ya ce ina da wata matar ce da ta wuce uwarki na ce to ai ban taba jan haka a bakinka ba sai yanzu ya ce eh to yau kin ji na ce matata ko ban faɗa ba ai matar wace ce ko na ce mm, taka ce na ga baka damu da ita ba ne tsawon shekarun da kuka ɗauka da ita har kuka same mu duk da ba ƙaunarta kake yi ba amma gashi har kun same mu ni da yaya magana ta ba shi haushi ya ce kwarai bana ƙaunarta amma dai dole ita matata ce da fatan kin gane na share ido tare da gyara zama na ce dama ina so in tambaye ka ka ce ba ka ƙauna amina to ya ta kasance muku da ta tare a gidanka kai ka bi ta ko ita ta bi ka sai muka ji salati a bakin kofa ana kuma shigowa ce ta shigo tana tafa hannu ta ce wai ke me ke damun ki ne haka salsabila kina hauka ne ko an ce miki aure wasa ne ko in ce iyaye abokan wasan ki ne haka rana kika tsare ni da wannan banzar tambayar taki yau kuma ubanki kika tsare sai ya gaya miki yadda ta kasance o ni mai duniya ina zaki da muni na ce amma kin manta fa ke kaka ce na tambaye papa zai gaya mu yanzu kuma sai ko ta rufe da da duka ta ko ina na shiga ihu ina kiran papa ni fa amarya ce idan ta kumbura min fuska ko jiki da mai ango na zai ganni jin haka yasa ta ƙara dagewa da duka na a fuska tana haki tana cewa gara na ɓata fuskar in ya so ya kore ki dama ba son ki yake yi ba matar cushe kike kema babu ya taso ya rike ami amma ba faɗa yau sai ma lallashin ta yake ta yi hakuri. abin ya bamu mamaki ta bar duka na nima na bar ihu ina kallon su ya ci gaba ki yi haƙuri maryama ta ji da ɗaya mana kin ga yaron nan ba son ta yake yi ba tsoro na Allah tsoro na kare wulakanta min ita amma ta kalle shi ta ce ashe kana tsoron Allah alhaji kana tsoron kar a wa yarka amma kai wa yar wani hmm. lalle so so ne amma son kai yafi ai wannan dole ne sai an mata tunda ita ma ba son ta ake yi ba ita ta gani ta ce tana so kuma sai aka bata kaga ko sai ta shirya wa ganin wulakanci kamar yadda na sha ita ma ta ɗanɗana ta ji a'udhu billahi maryama karki mata mugun baki muna idan haka ta kasance fa amma ta yi shewa ta ce ba baki nake mata ba gaskiya na faɗa abin da fa mutum ya yi ma 'yar wani ko ɗan wani wannan alkawari ne sai an manasa duk daren daɗewa in hairan in don haka ni ba zan taɓa yi mata baki ba ina dai gaya mata ne ta sani tun da ita ta ce tana so kuma amsar da kike son ji kenan hakan ta kasance tsakanin mu har muka same ku shi ma ya bi ni duk da baya ƙaunar tawa ban taɓa bin sa ba tun da nake gashi nan a gabanki sai dai ya bi ni ina ki tare da ya masa yanga Papa ya rufe mata baki ya ce haba Maryama yarinya ce fa ta ture masa hannu ta ce wannan ɗin ta nuna ni da hannu na san koyar da kai wata kunya ta lullube ni na yi da na sanin abin da na faɗa ni kaina wani sa'in tsoron kaina nake ji o ni yar gado ta ci gaba da cewa na san ita za ta bi shi tunda ta zaku da shi ta kosa a kai ta gidansa tunda aka ɗaura auren to bari ki ji ba baki zan yi miki ba wallahi wulakanci ko sai Papa ya sake rufe bakin ta yace dan girman Allah ki hakuri ki bi ta da addu'a kar hakan ta kasance a gare ta ki ce fa ta jini Yammi ta harare shi ta ce ni ai a jikin itace na fito nawa iyayen ba su san zafi na ba ko kaɗan ya ce ki dai hakuri ni ma wallahi na yi dama ki yafe min abubuwan da na taɓa yi miki abin ya bamu mamaki kwarai amma ta ce a yanzu ko da kaga taka yar hakan ce ta kasance da ita nata mai muni gara ni ba ni kai aka yi ita kuma ba ya ce eh duk da haka ki mata addu'a Allah ya dora ta a kansa kar ta samu matsala Babu ya ce je ki ɗakin babar mantar muna zuwa zan lallaɓe ta taimake addu'a mai kyau saboda addu'ar bakinta karɓaɓɓiya ce a take kin gani kuma sai nan da kwanaki arba'in na tashi zan fita sai na ji amina cewa ka isa ka yi wa Allah dabara ne abinda na ji kenan na ce hmm. kaji su ummi an samu wuri sai daɗa fele lekewa ake yi saboda ita Allah ya karɓi addu'a ta fafa ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faku shine za ta dinga ta da jijiyar wuya kamar ba ita ce kwanakin baya take fama da ana haka sai ga yaya kabiru nan da sauri shi da mutanen ƙauyen su anti suna cewa to fa a fito ga mota nan an zo kwashe kayan amarya yana gani na ce ke zo nan ba ki da kunya ne kina yawo a cikin mutane saboda a san ki kina son mijinki ko na ce a ɗakin fafa na fito sai kuma na rage murya na kama hannunsa na ce zo ka ji wata magana yaya fafa da ammi hmm. sai ya kwace hannunsa ya ce rike ki? ba na son abin da zai bata min rai idan ki daɗi kika saba ji in yana ci mata mutunci na ce ina yaya yau zance ya sha bamban Papa ne yau yake rage wa Amina murya wai yayi nadama ta yafe masa abubuwan da ya dinga yi mata. Wallahi baka ga abin da Papa yake yi wa Amina ba. Yanzu magiya sosai fa yake yi tare da kaskantar da kai kamar ba shi ba. Shi ma abin yayi matukar matuƙar bashi mamaki ya ce da gaske? Na ce wallahi Allah ya yi nadama wai yana tsoron kan nima a yi mun. Ya ce zo mu je in ji. Da sauri na ce ina zan je na gyara fuskata amma dukan tsaya ta yi mun Papa yana gani saboda yana neman sasanci da ita sai ma haƙuri yake bata ni da ya kamata a bawa haƙurin kaga gidan maza sun zo ɗauka amarya ba na so su ganna a haka bari kuma a kai ni gidan miji na ya ganna a haka ai kaga ba daɗi takaici kamar zai kashe yaya kabiru ya ce amma je ki zaki sani in dai salisu ne yana daidai da zamaninki har na wuce na dawo na ce wai me yasa ba za ku bi ni da kyakkyawa addu'a ba ne da kyakkyawar fata sai neman kuke kai da amme ku yi min baki kamar ya kai min mari amma ya ce za ki ci gidanku ba dai aure kike so ba na ce ya an ɗaura tuntuni kusan awa uku kenan wata abokiyar wasana ta ce wai ki me yasa baki da kunya ne salsabila ya yayanki ne ba na watsa mata wani kallo na ce na fi ku sani amma kar ku manta gaskiya na faɗa ko ba a ɗaura ba ne ta ce ki a hankali namiji ba abin goyo ba ne ki bi a sannu yarinya na ce idan na bi shi cikin hanzari sai ki hana ni pat na ji an make min baki na ɗago da sauri papa ne ya ce rashin kunya ki ta fara isa ta salsabila me yasa ba ki da kunya ga kowa ne eh wuce ɗakin ki ko da wasa na sake ganin ki a waje ko na sake jin ko da tarin ki zan miki abin da baki tunani ba wuce ciki na wuce da sauri cike da mamakin papa yau abun ya kai ga duka ɗaki na shiga kamar na yi fitsari a wando don azabar da nake ji a leɓe na kai ashe hannun papa na da zafi haka to ina ga ya min duka mai kyau ko mari tabdija da ko na ji jiki duk dukan da aka yi min tun ina ƙarama ban ji wanda ya ratsa ni kamar ɗan make min bakin nan da aka yi ba ya Allah kar ka sake ba papa na damar sake taba jikina in dai haka hannunsa yake to akwai matsala